da yawa-yawa sau da dama ana samun matsalar wannan uploading na a thumbnail na kan hoton bidiyo ma'ana kan hoton kan bidiyon da za ka ɗora a youtube channel naka so haka za ka ga bayan ka zo za ka yi ka yi kai ta taɓawa ya ƙi hawa so wace hanya za ka bi domin magance wannan matsalar shine za mu so ku biyo mu cikin wannan bidiyon so da farko dai bayan mun koma baya kamar yadda kuke gani za mu koma mu shiga kan youtube dinmu ma'ana za mu shiga a youtube studio kenan kamar yadda kuke gani yanzu gashi mun zo a kan youtube studio ɗinmu kamar yadda kuke gani so already za ku ga bidiyon da muka ɗora gashi ya riga ya hau amma kuma bamu tura shi ba so da haka kai tsaye sai ka taɓa kan bidiyon bayan ka taɓa kan bidiyon ɗan uwa ka zo nan sama jikin bidiyon za ka ga wannan alama ta biro kenan ko pencil sai ka taɓa kanta bayan ka taɓa kan shi again dai za ka sake ganin wannan alamar ta kuma fitowa a nan kan bidiyon kamar yadda kuke gani so ita za ka ƙara tabawa so bayan ka taba idan ka duba za ka ga gashi yadda ya raba mana a shot din fuskar ma'ana scrim din bidiyon namu ya raba shi gida uku nan kuma kai tsaye za ku ga gagun da aka sa custom tubnail kenan so nan gurin za ka taba so bayan ka taba zai shigo da kai cikin hoton kamar yadda kake gani a nan gurin so kawai kawai sai ka samu ka ɗauki hoton da ka kai already na shi wannan bidiyon da zaka aiwatar kenan kawai sai ka taba kan shi bayan ka taba kan shi kamar yadda kuke gani yanzu gashi ya hau kan bidiyon mu so kawai abin da zaka yi sai ka zo nan gurin saman sai ka taba select bayan ka taba select kawai abin da zaka yi sai ka sake taɓa wannan saman kenan ma'ana 7 bayan kayi 7 yan uwa kamar yadda kuke gani already ga wannan hoton ya riga ya hau kai so kawai abin da za mu sai mu koma baya bayan mun dawo baya kamar yadda kuke gani kawai kai tsaye za ka taɓa videos kenan kamar yadda kuke gani a nan gurin kun gan shi gashi nan mun taba gurin videos kamar yadda kuke gani mun taba yana massage so gashi yanzu ya kawo mu gurin videos mu kamar yadda kuke gani sai ka taba kan bidiyon haka a nan gurin bayan ka taba kamar yadda kuke gani yanzu a nan gurin gashi nan yana sat. zai buɗe mana bidiyon namu a nan gurin so kai tsaye yanzu in kuka duba a nan gurin yanzu gashi shi kashi wannan a na din gashi a nan gurin ya hauro kawai ba mu da wata matsala yanzu abinda za mu kawai sai ka zo ka taɓa wannan gurin kenan kamar yadda kuke gani sai ka taɓa wannan visibility nan so kawai sai ka zo ka yi publish din shi a nan gurin su dan wata wannan hanyar za ka samu damar ɗora oda yake a kan bidiyo cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba so a nan dai muka zo ƙarshen wannan bidiyo da Allah kada ku manta ku tura 'yan uwa da abokan arziki domin su masu gani kuma ku yi wa bidiyon nan liking idan ya burge ku sai mu tara a bidiyo